amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barka da saduwa a yau ashirin ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1444 hijiriya shi daidai kuma sha ɗaya ga watan goma afuwan watan hudu a miladiya ta 2023 a yi haƙuri watakila yau azumin ne yake magana ya yi haƙuri ta na tafi watan goma to Allah ya kawai muna cikin tafsirinmu na suratun nisa'i je mun kwana a kan muƙaddimar wannan sura za mu tashi kuma a kan aya ta farko insha Allah ta'ala تفسير من أن مسلا كي مسجد الإمام أحمد بن حنبل كنا نقول قرن يعقلون بصو ذا الجمبرة نيجيريا الله تعالى لا تدم هذا بكي بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان شوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكشوا ما طاب لكم فانكشوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا نعم هاتوكو نعم بسم الله الرحمن الرحيم akwai masu neman addu'o'i da yawa da muna fata Allah subhanahu wa ta'ala biya musu da bukatun su na alkhairi Allah kuma ya shiga cikin lamarin dukkan waɗanda suke neman addu'a da abin da suke neman Allah ta'ala ya sauƙaƙa musu wahalhalun su gaba ɗaya suratul nisa Allah ta'ala ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أو تقراءكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا الله تعالى تجاكم متان اتقوا ربكم كنتوا أبنجيكم الذي خلقكم من نفس واحدة wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya khalaqa minha zawjaha ya halitta masa matarsa daga wannan rai din wa basta minhuma rijalan kasiran wa ya samar da mazaje da yawa cikin wannan ra'idin wani sa'a da kuma mata Wacce Ullaha ku ji tsoron Allah a wajen abin da umarnin ku zuwa ga da'a gare shi lazi tasa'alu bihi wal arhama wanda kuke roƙonsa kuke hada abin da ya shafi al’akadu tsakaninku da shi wal arhama da kuma zumunci da kuke nema tsakaninku inna Allah lalle Allah kana alaikum ba, a koda shi Allah ta'ala ne kula ne mai kiyayewa ne a gare ku wannan aya da yake Allah subhanahu ta'ala bude wannan sura din wadda ya ɗauki hukunce-hukunce guda biyu a cikinta Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane tare cewa Allah ta'ala yana kira ne ga mutane masu imani amma sai laƙin kira ɗin don ya zama ya shafi kowa saboda abubuwan da suke zama makasudi na halitta to babu wanda kuma bai samu kansa a cikinsu don haka sai Allah ta'ala ke ya ayyuhan nasu ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin tsoron wanda Allah ta'ala ce ku ji shi ne na kiyaye abinda da yake ku yi da hannuwa a kan abin da yake ku hannu saboda ya haɗa takwa da kuma rububiya ne anan ba kamar ya haɗa takwa da uluhiyya anan ga Allah ta'ala cewa ittaqu rabbakum a can ƙarshe karshen ayar kuma cewa wattaqullaha a can uluhiyya ce kike magana nan kuma rububiyya ce kike magana kun fahimta za ku ga duka attaqwa taqwa ta mai mutuwa cikin aya amma taqwa ta farko sai Allah ta'ala ce ittaqu rabbakum ai ku ji tsoron ubangijin wanda shine al-ma'budu wanda ake bautawa Allah kuma shine wanda yake ar-rabbu rabbus samawati wal ardi ubangiji shine ubangijin sammai da kasai amma kaga a can gaba sai Allah ce wattaqullaha to ku tsoron Allah nan kuma al-uluhiyya yake magana to abin da ke nan wajen na farko ba shine annabin ba kun bayyana anan na farko da Allah ta ce ya yi wa nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku yi taka tsantsan da ubangijin wajen nisantar duk abin da zai fusa ta Allah nisantar duk abin da Allah ta'ala ce ku nisanta na saƙonsa ku kauce masa na ɗa'a gare shi ku yi masa ma'ana dai ku nesanta kawunan ku da abinda zai sa ku samu fushin ubangiji shi ne kiran da Allah ta'ala ke yi anan to Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu a anan jam'i ne na me na mutane Allah ya kira mutane gaba ɗaya da cewa ya ismu ne ne munada kira ne Allah ta'ala ya yi. cewa ya ku mutane akwai hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wajen buɗe wannan sura da ya ayyuhan nasu saboda hukunce hukuncen rayuwar mutane wannan sura ta kunsa shi yasa Allah ta'ala fara buɗe ta da ya ayyuhan nasu saboda mutanen su natsu su ji menene Allah ta'ala zai gaya musu ba kaɗai masu imani Allah ta'ala kira wannan wajen ba saboda mutane akwai musulmai akwai kafirai haka ne to akwai kuma common factor ma'ana alƙasumul mushtarak wanda yake haɗa muminai da wanda ba muminai ba a mu'amala ta zamantakewa ana samun maraya a cikin ɗayan musulmai ana samun maraya a cikin ɗayan kafirai haka ne ana samun auratayya a tsakanin musulmai ana kuma samun auratayya tsakanin kafirai ana iya samun kuma interreligious marriage musulmi ya auri wadda ba musulma ba kaga wadda ba musulma ba za ta shigo in ta hukunci na musulmi a wajen zamantakewar auratayyarta sai Allah ta'ala yake ya ayyuhan nasu bai ce ya ayyuhan ladina amalu ba saboda kada hukuncin ya zama ita wadda ba musulma ba idan musulmi ya aure ta ya zama ba ta da hukunci ke na cikin musulunci kun fahimta sai Allah ya ayyuhan nasu 'ya'yan marayu ko marayu waɗanda suke iyayensu ba musulmai ba suna da haƙƙin kula ga al'umma musulma da haka sun da 'ya'yansu sun shigo cikin nan kuma su ba masu imani ba ne Ya Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane hukunce hukunce da za su tafi da za ka yi ma wadda ba musulma ba in ka aure ta akwai ta cikin wannan sura sai Allah ta'ala bai fara da ya ayyuhal ladina amanu ba domin kada ta ce ai ba mu aka kira ba ku aka kira da haka ni ba na cikin hukuncin ka kun fahimta sai Allah ya fara da ya ayyuhan nasu ya ku mutane nan kowa ma shi da musulmin da wanda ba musulmin ba kowa shiga cikin kiran da Allah subhanahu wataala ya a cikin wannan sura Allah ce ittaqu rabbakum ku yi takatsantsan da ubangijinku wajen bin abin da yake ku aikata da nisantar abin da yake ku nisanta sai ce allazi khalaqakum ubangijin nan rububiyar sai yake bayyana wa anan halittar da yayi Allah yana da alaka ta tauhidi tsakanin da bai guda uku akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidin uluhiyya akwai tauhidin asma'i wasifat to tauhidin rububiyya shine halittun samai da kasai da abin da tsakanin wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la madha Allah kaga rububiyya ce ake magana ana? sai Allah ta'ala nuna ma rububiyyar cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku yi taka tsantsan da ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya halittar da Allah ta'ala alama mutane shi al alhaliku kuma shi al-bari'u Allah ya samar da mu daga abin da babu shi Allah ta'ala samar da mu wallahu alhaliku khaliqu al-bari'u Allah ne ya halicce ku mai kirkira ku daga babu yau idan ka zo ka samu mutum a tsaye sai a ce ma ai Allah ne halicce shi ba ka bane kai ka ga gunci a tsaye sai ce ma shi ma wannan ai bauta mai take yi sai ce shi bai yi halitta ba bai yi halitta ba da ka baya ikon a bauta masa bai cancanci bauta ba tun da bai yi halitta ba kun fahimta idan aka dawo kuma sai a ce maka ai Allah shi yake halitta sai bature zai ce maka to ai ni ma na ga yanzu malami na ko kuma scientist din garinmu suna kirkirar iri wanda da babu shi su kirkiri iri wanda zai zama alima ciwon a cikin kwana 65 ya nuna kuma wannan su suka yi ƙoƙari suka samar da shi su yi aure tsakanin wannan irin da wannan iri a yi aure tsakanin dabbar wannan ƙasa da dabbar wata ƙasa kuma sai a ga ta samu tana rayuwa to kuma ku kuna cewa Allah shi ne mai halitta yanzu ga bature ya yi halitta kenan ga bature ku kuna cewa ana haihuwa ɗa daga cikin cikin mahaifa yanzu ga bature ya samo wani inji wanda yake kankasa a cikinsa ai shi ma ya yi halitta ke ta ce maka eh sunanta halitta amma shi bature bai samar da halittarsa daga bawu ba ya samar da zai daga madda da take akwai ta shi ko Allah daga abin da babu ne samo ta bature kuma sai da ya ɗauko jinsin wani abu na wani sai ya haɗa da na wani sannan sai samar da nashi shi ba halitta yi ba ko da aka kalli abin sunansa al-ikhtira al-ikhtilaq to shi ba ba bane Allah ya samar da ke daga babu daga al'adam shi ko bature da koma waye daga al-wujud yayi sassaka wannan ya sassaka wannan ya samar da wani abu kun bai ji bambanci da haka ba gwaninta bace yi. ba wani abu ne idan mace ba ta iya ɗaukar ciki saboda mahaifarta tana da matsala ko ya zama sanyin mahaifar ya yi yawa ta yadda ɗimin da ake bukata digiri da ake bukata zama 37 zuwa 38 ko wani abu makamancin haka don ya iya conceiving ɗin wannan acting da zai fertilizing a cikin cikin mahaifa sai zama mahaifar tana zama mai sanyi ko kuma tana da zafi sosai wanda ya exceeding ya wuce wannan ɗimin da ake bukata sai wannan ƙwan ya lalace da haka mahaifa ba ta ɗauka ciki ko ya zama haifar a tsoke take ta yadda fama ta zuwa watan tataccen mani ba zai shiga cikin ta ba da haka in an je sai a ganshi kullum a tsuke, dole sai an je an bude shi an yi kalcar ɗin wannan maniyin da kuma ƙwammaci, don a tura shi ya iya samu ya rayu to sai zama a tsuke ko kuma gaba ɗaya ya zama sakakwai yake baya rikewa da ka duk abin da ya shiga ciki na mani ba zai zauna ba sai dai sake fitowa saboda flavial tube din ba a matsaye yake ba duk da ka gan shi zai gan shi a buɗe a haka baya iya rufe kansa to wannan dalilai guda uku sukan sa mace ta kasa haihuwa to yau in bature ya zo ɗauko kwanta sai ya ɗauko maniyin uban ya haɗa su ya aje su a jeji suka dinga girma a cikin wani injin na ƙyanƙyasa har yaro ya zai zama wata bakwai an zo an kyankyashe shi an zo an gan shi in yare yana kuka ya ce bature ya yi haihuwa bature ya halitta bai samar da wannan dan ba sai daga mai kwan uwa da kuma mai maniyin uba kun fahimta to Allah subhanahu wata'ala shine kadai allazi khalaqakum min nafsin wahida ya halicce ku daga rai guda daya wace rai ce wannan ita ce ran annabi adam alaihi salatu wassalam Allah ya halicci mutane ne daga annabi Adam min abin daga uba guda ɗaya Adam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabawa dukan ƴan ubanni ɗaya ne uwa ce kowa sai daban-daban ta haife shi amma annabawa daga uba guda ɗaya duke to dukkan wanda yake bayan duniya bani Adamu ne in banda annabi Isa alaihi salatu wasalam shine ba daga bani Adam ba Allah ya halice daga uwa amma babu uba kamar yadda ake annabi Adamu daga babu uwa babu uba to annabi Isa babu uba amma kuma akwai uwa shi yasa bai taba cewa wa iz qala Isa li qaumihi ba kun fahimta sai dai cewa iz qala Isa ibnu maryam ya bani Isra'ila domin shi ba bani Isra'ila bane amma annabi Musa ba wa iz qala Musa li qaumihi kaga annabi Musa yara al'umma amma annabi Isa ba bai da al'umma kun fahimta shi bai da uba sai uwa domin Allah ta'ala ya nuna wa mutane wasu cewa shi ga garba da wuni to Allah ya halicci annabi Adamu daga rai daga nan kuma Allah ta'ala ya ce wa khalaqa minha zawja daga wannan ran kuma aka haifi me aka halici matarsa Hawwa'u daga daga jikin annabi adamu aka samu hawa'u ba wani rai na musamman ba ne aka halici hawa'u da shi ba kamar yadda wasu malaman tafsiri sai kallo wajen fassara ayar sai ce wa min ha zauja a ne Allah zai khalaka min nafsin wahida ya halice ku daga rai guda daya annabi Adamu sai kuma wa min ha zauja aka kuma halitta ku daga matarsa a'a wannan ba wani rai bane mai zaman kansa ba ran hawa'u daga annabi adamu yake kun fahimta saboda me ayat suratul rum za ta bayyana maka haka me Allah ta'ala yake cewa ya halatta muna matan mu ne da gare mu wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun kaga daga jikin mu aka halitta mana matan dan mu samu nutsuwa da su shi yasa kaga babu wanda zai zo ce maka mai yana da mata aljana kuma ka ce ka yadda duk uban da yake maka yana auren mata aljana ka ce ƙarya yake ƙarya yake domin maddar da aka halicce ka dan ka ji daɗi ba irin ta bace maddar aljana ba ita mace daga maddar ka aka halicce ta ta yi da ruwa dan ka samu jin daɗi da ita shi ko aljani min nari samum daga wuta ka halice shi ta ina za ka ji daɗi da wuta ta ina za ka ji daɗi da wuta amma mace daga irin majjar ka aka halice ta shi yasa in kana saduwa da ta sai ka ji daɗi har ka haukace ka zuzuce ka dinga surutu kana kyauta duk daga saduwa sai ka ce ƙarya ne kai baka san kai ba saboda majjar ka ce irin ka ce shi yasa ba ta yadda za a yi ka ce ka auri aljana kuma kana saduwa da aljana ƙarya ne domin aljani yayin da ka zo kusantar iyalinka addu'a kake yi Allahumma jannibin shaytana Allah ka nisanta shaytan da gare mu wajen nufin shaytana mara zakar. Allah abinda ka ba mu ka nisanta shaytan da shi to ka zo ka kuɗa wando ka yi addu'a za ka faɗi iyali kuma ka yi wani addu'ar wata shaidar ce za ka zaɓa a gabanka ina aljanar bayan ka addu'a Allah ya kore ta kuma ka zo ka ce ka aure aljana wannan malaman yan 419 ne masu wannan magana duk wanda ya gaya ma wannan munafiki ne wata ce yake zina da ita yake gaya muku aljana ce ku kama shi ku zana dan banza kun fahimta duk wanda ya ce ma na auren aljana ƙarya yake yi domin da kayi addu'a bacewa zan Allahumma jannibi da shaitana wa jannibi shaitana marar da ba aljanna da Allah ya sauke Allah ta'ala ce wa basta minhu ma rijalan Allah ta'ala ya samar da maza kasiran da yawa daga wannan hawa din sai Allah ta'ala ce kuma wani ta'a da mata Allah ya nisibta kasra ga maza bai nisibta kasra ga mata ba Ya ce wa basa minhu ma rijalan yake kasiran mazan ne aka ambace su da yawa ba matan ba ne aka ambace su da yawa ba wannan nuna cewa kenan maza sun fi mata yawa a tun daga shi ƙur'ani cewa yi rijalan kafinan maza masu yawa sai ce wani sa'a da mata Ta ga su ba a faɗi yawa ɗin anan ba wannan na nuna nan maza suka fi yawa a kan mata ko kusa maza ba su kai mata yawa ba Allah ya faɗi kasiran ne a nan don ya nuna maka halittun da aka fitar a jikin Hawwa'u da Adamu ba su yawa ba mutane kaɗan ba mutane da yawa ne aka fito da su daga jikin Adamu da kuma Hawwa'u wannan shi ne na kasra ɗin ba wai kasra ta a galibiyar rijal alal nisa'i ba maza ba su mata yawa a duk daga tarihin duniya mata su suka fi yawa akan wa akan maza kun fahimta ko a yanzu za ga nisbar mata ga maza mata rubanye maza sau 67 zuwa 69.5 zuwa 69.5 duk inda za ka je a duniya za ka tarar da mata su suka fi yawa a kan maza in ka je america su da suna kasashen da suka ci gaba suna iya lissafi suna cewa matan america sun linka maza da kaso 160 a cikin ɗari mata Amerika america sun linka maza da kaso 160 a cikin ɗari a japan ƙasar japan kowane namiji yana daidai da mace guda shida a wannan ƙasa kowanne miji ɗaya dai nake da mata shida a wannan ƙasa saboda yawansu malaysia matan da suke malaysia ihsa'iyar matar malaysia na nuna cewa kowanne miji ɗaya dai nake da mata kusan ashirin da biyu a ƙasa saboda yawansu kowanne miji ɗaya yana kusa da daidai da mata 22 saboda yawan mata kasar brazil inda mata suka linka maza kusan linki hamsin da wani abu wanda wannan ya sa arbin karuwanci a kasar brazil yake kusan halattaccen abu ne kusan kana iya cewa halal ne saboda linkin da mata suka yi maza a gari to a duniya in ji haka ake ko yanzu ka tsaya bakin makarantar secondary school da makarantar maza da makarantar mata yayin tashi boko ka tsaya kalli zuga suwar kariya ka zai da nuna gani ka ga maza ne suke biya ko mata ne suke biya to duk inda ka je mata su suka fi yawa akan maza amma Allah ta'ala sai ce wa basta minhu ma rijalan kaseeran wani ta ba yana nufin cewa matan su ba su da yawa bane akan maza ba a maza ba su da yawa a kan mata saboda ne hadarin da maza suke fuskanta mata ba sa shiga ka duba ka jero sabki su baka adadin mutanen da suka yi hadari suka mutu a cikin shekara daya ga suwa suka fi yawa maza ne ko mata ne maza sun fi yawa saboda su ne kullu akan hanya ka je kasashen da aka yi yaƙi in ka je germany da ingila bayan 1943 zuwa 1946 da aka gaba sakar warwa kaga suwa suka fi yawa a duniyar maza ne suka biya ko mata ne suka biya me yasa mata suka fara aikin gwamnati saboda mazajensu da aka dinga kashewa ya zama mata yanzu ba su da masu kula da su da aka dole matan suka dinga fitowa suna aikace-aikacen share-share goge-goge a ofis saboda sun ga samun kuɗin da sun ga sun biredi suna cin abinci wannan ne fa yasa matan suka fara dawa suna aikin gwamnati saboda yanzu mazajen sun mutu babu kuma wani tsarin charity da za a dinga kula da tarbiyyar da rayuwarsu Allah samu fahimta dan haka Allah ta'ala ke muna wattaqullaha ku ji tsoron Allah allazi tasaalu nabiyyi wal arham wanda kuke roƙonsa tsakaninku wane ce dan Allah kai mun kaza wanda ma ce dan Allah kai mun kaza shekul sabin tun da yake cewa ta sa'aduna a nan yana magana ne akan akadi abinda kuke kulla cinikayya a kansa da sunan Allah kana cewa dan Allah ba ni kuɗi wani ya ce dan Allah ba ni kuɗi wani zuwa alamanta tafsir suka ce ta nuna? kuke roƙon Allah akan abin da ya cancanta ku roƙa da Allah wani taimaka mini da Allah a gaza mini da Allah ba ni abinci da Allah ba ni kaza duk wanda aka roƙe shi da wannan to yayi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sa'ala billahi fali duk wanda aka gama shi da Allah to ya bayar don Allah ba ni kaza to bayar don Allah ce maka da kaza to bayar amma idan aka roƙe ka da Allah akan haramun wannan karka yi don Allah ba ni kudin shagiya karka bayar ko da ya haɗa ka da Allah da Allah taimaka muka kai ni gidan bon karka kai shi ko da ya haɗa ka da Allah don Allah taimaka kashe mun wani karin kashe shi ko da haɗa ka da Allah to ina ne ta sa'alu na biyu take shiga inda kuka haɗa mutum da sunan Allah a babin abin da ke da halarci shi za ku wal arhama da kuma zumunci malaman larabci sun ta dogon turanci a nan cewa wannan wawul abafce ne matsayinta wawul abafce ce ko kuma wawul mughayara ce wawul ce take magana kan kuna roƙon Allah tare da zumunci to ana roƙon Allah akan wani abin da ba addini ba kwanar kwalla kan kaza wannan malamai sun ta kai komo a kansa dogon larabci ne bin kimiyya sun yi magana bin tsayin sun yi magana siba wai sun yi magana kan wannan wawon din to duk tunda ba larabci ba ne da mu sai mu ɗauki kawai saƙon da suka isa Wasu wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama sai malamai suke fasara uku fasara ta farko ku ji tsoron Allah da kuke roƙonsa tare da kuma haɗa zumunci da kuke tsakanin suka ce larabawa suna mutunta zumunci tsakaninsu da ka balarabe in ya haɗa kai da Allah sai ce kuma ka duba zumunci da ke tsakanin mu kai munka saboda girma zumunci fassara ta biyu ina haɗa ka da Allah kuma ina haɗa ka da ibadar zumunci da muke saboda tawassuli ne ibada kun bayyana ka kalli zumunci da ke tsakaninmu zumuncin da nake yi na ibada ina haɗa ka da Allah da kuma wani ibada da nake ta zumunci kai munka kaza fassara ta uku ina haɗa ka da Allah sannan da shi karan kansa zumuncin ka kalle shi kimarsa ta kai kai mun kaza to na uku ne malamai suke magana a kansa sai Allah ta'ala ce zumunci shi mu da shi yake a kiyaye shi Allah ne yake a zumunci kar ku kauce mu zumunci da haka wanda ya kauce zumunci Allah ta'ala baya tare shi to wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna Allah kana alaikum raqiba lalle hakika sani cewa Allah ta'ala mai kiyayewa ne a kanku a koda yaushe duk sanda waye wani abu Allah ta'ala na kallonsa duk sanda waye ki ayi kaza Allah na kallonsa babu abin da bawa zai zo yi ya tsere ma wannan karantarwa ta ubangiji subhanahu wata'ala a kansa a gurguje mu takaita wannan aya kare zama cewa duk mun cin tafsirin akan aya ɗaya kun fahimci wannan aya Allah ya kira mu dangane ga jin tsoron Allah da kuma zumunci a cikin wannan aya shine babban sako a cikin ta shi yasa ya maimaita wattaqullaha wattaqullaha a ciki sai Allah ta'ala ce wa atul yatama amwalahu wala tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib wala ta'kulu amwalakum ila amwalikum innahu kana huban kabira Allah ta'ala ya bude wasiya ta farko bayan waccan aya ta farko to wasiyar da Allah ya fara kira mutane da ita shine wa atul yatama amwalahu ku ba wa marayu dukiyoyinsu wala ta tabbatar da khabisa da tsayibi kar ku canza mummuna da kyakkyawa da dukiya haka nan wala ta akulu amwalahum ila amwalikum kar ku ci dukiyoyinku tare da dukiyoyinsu innahu kana huban kabira lalle wannan babban laifi ne a wajen Allah subhanahu wataala mai girma ma'ana Allah sai ya ce wa asiyata ma amwalahum ku ba marayu dukiyoyinsu kai tsaye ku ba su dukiyoyinsu saboda muhimmancin dukiya Allah ta'ala ya ambace ta ya ce ku ba su dukiyoyinsu maraya shine yaro ko yarinya wanda ya rasa uba kuma bai balaga ba ko yarinya wanda ta rasa uba ko bata balaga ba wannan ita ce marai ne wannan shine maraya waɗanda iyayensu suka mutu suka bar su ƙanana ba sa iya mallakar kansu balle su mallaki abin da suka mallaka to a nan Allah ta'ala sai ya ce mu kula da su har ya zama sun kai matakin da za mu iya ba su su kamar yadda wata aya ta wata ce wa fitar litama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru ku ba su dukiyarsu in ko sun kai ga hankali ba wai kawai Allah ta'ala ce wa ati da ta ma amwalahum ku duki dukiya ku ba marayu kawai da maraya an ga ta suka ce an shi kudin ka gadan ka miliyan goma sha biyar ne baban kai muke bari ga wani katon fili kimanin sa yanzu ya kai miliyan kaza ga kayan ka ni na fita a ba haka ce har ka gane zai iya rike kudin ka gane yanzu ba wawuntar da dukiyar zai ba ba za a mai wayo a cikin kudin sa ba sannan zaka ba shi kudin ba wai mutlak ne, kawai an raba dukiya ba mara ya kansu a'a ayoyin ka ba za su nuna maka ba aka fasar ta wa atul yatama amwalam ku ba marayu dukiyoyinsu yayin da kuka cewa sun isa a fasu dukiyoyinsu kun fahimta umarni ne kai tsaye Allah ta'ala babu bauta kwana wa ta ma ku ba marayu amwalam Allah yi ce amwalam dukiyoyinsu sai jingina mallakar dukiyar gare su su ba su kayi a shekenan maraya zai iya ne mallaka kun fahimta maraya zai iya ne mallaka ba kai kaɗai ba ne mai mallaka kowa zai iya mallaka shi ma zai mallaka me zai mallaka abin da aka mutu aka bar masa da aka kai da aka baka dukiyar maraya ka cikin haɗari duk wanda aka ɗauki dukiyar maraya aka ce gata to yana cikin mai girma ka yi hankali da ita Allah ta'ala ya ce wala ta fi tabaddalul da tsaye, kar ku canza mummuna da kyakkyawa menene canjin mummuna da kyakkyawa malamai sun mai fassara biyu malaman tafsiri fassara ta farko kada ka zo dukiyar maraya mai kyau a hannunka yayin da ka tashi bashi kai taka dukiyar ba ta da kyau sai ka yi exchange ka ɗauki mara kyau ɗin ka bashi sai ka ɗauki mai kyau ɗin kai kuma ka amfana da ita maraya yana gona mai kyau kai gonarka makasa ta kashe ta gonarka ta samu zaizayar kasa gonarka ta lalace sai ka ce maraya ai ga gonarka can sai ka bashi matacciyar kai sai ka ɗauki mai kyau wannan zalunci wuta balbal ne babu abin da ke tashin hankali a wajen cinsa irin dukiyar maraya domin duk wanda ci kuɗin maraya wuta yake ci wallahi directly inna allazina yakuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah ce wuta wuta kake ci ko zaka shiga wutar sa'ira dukiyar maraya bala'i wa la tatabaddalu khabitha bil tayyib fasara ta biyu shine ya zama ga dukiyarka ka hada da ta maraya sai aka samu ta lalace sai ka zo ka ce ta lalace ta kama ta lalace kun fahimta to wannan ba daidai ne. Allah ya nuna cewa mummuna da kyakkyawa karka canza maraya haƙin in kai wannan za ka haɗu da fushin ubangiji subhanahu wataala wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum kada ku ɗauki dukiyarsu kwanar dukiyarku kada ka ɗauko dukiyar ka da dukiyar maraya ka haɗa waje ɗaya ka ce za ka yi kasuwanci Dan ɗaya ka zalunce shi dan ɗaya ka mai wayo in ba maslaha da islahi ake bukata ba to ba za a haka in har dukiyar maraya ta zama in ba ka haɗa ta da taka ba zakka da sadaka da abinda marayan zai dinga ci za su ta lalata dukiyar to wannan kaga mugunta ce to anan ya halatta ka haɗa dukiyar maraya da taka saboda ayar da muka wuce a bakara Allah ta'ala ce wa yas'alunaka 'anil litama qul islahu kai, khair wa in فإخوانكم والله يعلم المفسد من ولو شاء الله لعنتكم إن الله عز وجل in Allah ta'ala ce dangane ga maraya kar ku haɗa ba da ku ɗauki dukiyar maraya ku haɗa da taku ai ya ƙonku ne sai idan baka haɗa dukiyar kar tashi ba la'alla dukiyar tashi ta lalace la'alla zakka ta cinye dukiyar to ya zama maraya ko da taso baya da komai wannan a gwarin mugunta ce to sai Allah ta'ala ce ba ne ki dukiyar inda da sunan isla'an ne dan gyaran dukiyar ta zane to wanda ba ne za ka haɗa dukiyar ta shi a je a yi ne a yi kasuwanci kun fahimta wannan babu laifi amma idan ba kasuwanci za a yi ba haramun ne ka ɗauki dukiyar maraya ka sa a cikin taka dan ka dinga mora ba wai don shi ya mora ɗin in ba islahan ba ne ba don maslahar marayan ba to haramun ne ka ɗauki dukiyar maraya ka arsa ka nawa ne ƙannan uba ko nan uba za su shiga wuta dalilin haƙƙin marayu a mutu a bar dukiyar maraya a hannunka ka dinga biki da ita kana fataka da ita wannan musiba ce bala'in ne jama'a mu ji tsoron Allah akan wannan Allah in ya ta jamkar mutum ya ci dukiyar maraya to maraya ba, gatan Allah ne shi maraya baya da uba baya da yanzu mai kwantar mai da hankali bai da mai nutsar da shi wani marayar ba saraka bane don uban marayu ne shi ba an bar mai biliyan kudi an bar mai mazan kudi shi kaga ya bukatar wai in sallah ta yi mu zo muna dinka mai shirin kamaraya ya bukatar wannan shi bai bukatar taimako shi ma mai iya ɗauko wane daga cikin dukiyarsa ya zo ya taimaka mutane gwara ma da muka zo kan magana maraya a kammala tattara suna marayun nan gaba ɗaya jibi mu samu ne mu sallami kowa duk wanda ba su ba da sunan su ba a gaya musu su ba da suna a tara sunan gaba ɗaya mu sai kayan mu ba su <coughs> ko yana na gaba ɗaya akwai listin ne a ta shi to maraya ba a taɓa dukiyarsa da sunan a mai wayo ko kuma kai kana juya dukiyar maraya to bari ka sai mota da za ka dinga tafiya harakokinka saboda ai akwai kudin maraya a hannunka ko bari ka sai gida ai saboda ya kamata a dinga kula da kai ba laifi a cikin dukiyar maraya in wahala ce kake yi a dinga tsayawa ana raba me ke suna riba ta kasuwancin da ake da dukiyar maraya wannan ba laifi in kuma ka wadata Allah baka dukiya kana da wadata dukiya to taimaka mai ba sai kaɓe karɓi wani abu a cikin su haka Allah ta'ala ce sai Allah ta'ala ce ne eh menene faman kana wa man kana ganiyan falistafi duk wanda ke da wadatar ce ke kame daga karɓar dukiya maraya sai tsale mai kayan sai ci gaba da mai wahalar kana juya mai ana buɗe mai akan unsa ana sa uwar kuɗi ana gane riba lokacin da za ka zo ka ba shi dukiyarsa kuma sai ka nemo shi to jama'a kun san wani dukiyarsa kaza ce a hannuna da filinsa kaza da fulonsa kaza da gona kaza to ga su zan mai mai da kayan kaza na ga hankali a bashi dukiyarsa mun fahimta inda huka na kuban kabira wannan babban laifi ne a ji Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ci dukiyar maraya Allah ta'ala baya su duk wanda ya ci dukiyar maraya zai ji sai Allah ta'ala ya ce وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك عدنا ألا تعودوا Allah sai sake da kan maraya mace marainiya mace bayan ya magana kan dukiyarta da maraya namiji da maraya mace sai ya sake dawa da har yanzu a abin da shafi dukiyar muna sake tunatar da uwa waqful walidai na naira dubu dubu za mu dinga ba mu iyayen mu duk wata insha Allah ta'ala a wannan account na 00109668 ah, guda biyu a kowar sai 800 ha a ƙara karantawa 0010966800 lambar waya kuma 091 7026 imam ahmad general enterprises jaiz bank tsaye to allah ta'ala ce wani shiftin allah ta fi fi da kyama fanki kuma tsaba na kuma nisa masna wa sulasa wa ruba idan har kun ji tsoron ba za ku iya adalci a tsakanin marainiya mace ba fanki kuma tsaba na kuma nisa masna wa sulasa wa ruba to ku kyale marainiyar ku je can ku auri mata wanda kuke so ku aure su biyu ne uku ne ko hudu ne Allah ta'ala shi kuke ku aure su wannan ayar malamai suka ce urwa bin zubair Allah ƙara masa da yazo Aisha radiyallahu anha sai ki tambaya ta menene ma'anar wannan aya ta wa in khiftum alla tuqsidu fil yatama fanku ma saba lakum tace wai haka ya kai dan uwana ya kake mamaki wani aya ashe abin da ake nufi shine idan mutum yana da marainiya a hannunsa an mutu an bar maka marainiya ga kudinta kuma a hannunka sai kake juya mata kai da waliyin al'amarinta sai ya zama yanzu kana jin takaicin yanzu ka aurar da ita ga wani in aka aurar da ita da kai da kaya mallakar waye waya yanzu juce ta ta koma hannunta da tana da miji da aka yanzu za ta ci gaba da mawar kudin da ita da mijinta ya zama mijin hajji to kana bakin cikin yanzu ka aurar da ita ga wani don kai ya ci kudin sai kai ka zo ka zo ce za ka kai kake so ka aure ta yanzu kun bayanta za ka aure ta domin kada waɗannan kudin su tafi hannun wani su bar hannunka to sai ka riƙe ta tare da cutarwa ta yadda ba za ka dinga mata rabon kwana daidai ba ba za ka dinga ba ta haƙƙinta na auratayya daidai ba ba za ka dinga yi mata kaza daidai ba ya zama akwai cutarwa a ciki to sai Allah ta'ala alaƙi ga ku yi wannan cutar maraya ɗin to ku je ku auri wasu matan mana ai ga mata da yawa za ku auren mata biyu za ku auren mata uku za ku auren mata huɗu in ma kun gaba za ku ga ɗaya amma marainiya kar ku cuce ta kun bayyana dalilin sauƙar ayar sai aka ce wani sahabi a ga yaya haka sai Allah ta'ala saukar da wannan aya in khiftum Allah tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum min nisa masna wa thulatha wa ruba abu na biyu anan zamu gane adalci kowa na buƙatar adalci a gidan aure ko da yarinya ce karama ka aura marainiya wadda ba ta da uba da zai zo ya kwatan mata haƙƙinta ko ba ta da wa da zai zo kwatan mata haƙƙinta tana hannunka a matsayinka na waliyin al'amarinta to ka ji tsoron Allah kai mata adalci kar ka zalunce ta shine Allah ta kusudu ai ma'ana ba ku da niyya adalci a tsakanin ku sannan abu na uku kai ne waliyinta mai jibintar lamarinta kudinta na hannunka kuma kai ne kake so ka zama mijinta yanzu ya halatta ko bai halatta ba ya halatta saboda Allah bai hana auren ba abin da ya hana shi ne idan zaka zalunce ta kun bayanta in zaka zalunce ta ne aka hana ka aure ta in ba zaka zalunce ta ba kenan mafhumul mukhalafa ne ya halatta ka aure ta to sai ya zama kai ne wali kuma kai ne mai auren kun bayanta to amma ba za ka yi auren ba a haka sai kuma da shaidu saboda la nikaha illa bi waliyin yanzu kai ne waliyin yarinya kai ne waliyin ta in aka zo sai ka ce a matsayina malam maciyu ni ne wakilin zainab ni ne waliyin zainab sai ka ce na aura ma kaina zainab sai ka ce ni makiyu wakilin zainab na aura ta ga makiyu a matsayin mai sonta kuma ni makiyu na karba <laughs> kun fahimta saboda ya halatta ka je ka abokan ka aure mm. ko bai halatta ba shi yasa ba wali ba waki ba wali ake nema naka ba wakilin ka ake nema in ga ka kuma mai bukata wakilci sai ka je karɓa aurenka da kanka to waye kuma waliyin yarinyar kai ne to sai ka ba da ta kuma karɓa ma kanka sai ka aure ta amma sai an kafa shi kun fahimta mm. abu na hudu a cikin wannan ayar ku kalli ayar da kyau Allah ta'ala wa in khiftum Allah tuqsidu fil yatama wa kace Marayniya? Marayniya ita ce wadda ubanta ya mutu bata balaga ba me kuke hararowa cikin wannan gabar halaccin auren kananan yara ko da basu balaga ba kun fahimta in ta balaga me kuma bukatar ce mata marayniya. da aka shekin sakar banza ta turawa ku aji ta ajiye Idan ta susan islami da suka dinga mana a kano muka dinga bala'i da cewa allah ya ba mu nasara a ofishin safwan ya kama na ƙa'ida ba za a aure da yarinya ba har sai ta kai shekara sha takwas malamai aka haɗu muka ta bala'i har allah ya karya wannan tsarin aka ce shi a sarki amma a dokar da ake so a kawo ta duniyar in yarinya ya shekara goma sha biyar sha hudu ta ce ita tana sha'awar ka zo ka yi zina da ita wai da kwansa ɗin ji wannan ba laifi ba shi wannan ba laifi ba auren musulunci shi ne laifi kun bayanta? to ƙur'ani ya gaya maka ma'ana da za ka nutsu ka gane ta ni a nan idan kana son ka aure marailiya ya halatta ka aure ta ko bai halatta ba to ya ku daga shekara uku hudu biyar har goma sha biyu da sunanta Maraini ta gaba magana shekara sha takwas ke ba don ta balaga to ta tashi daga Maraini, wanda ya ƙirga da wannan ya kafin da alƙur'ani auren yaran da ba su kai kowa ya koma tambayi kakarsa shekara na kakarka ta yawuri ka koma ka tambayi kakarka kuna kallon yara kuna cewa ba su isa aure ba yaran sun fi ku masifa wallahi sun fi ku jaraba suna nan jaraba ne wallahi tallai. Allah da ka ga yarinya tana kallon idanu cikin ido aure take so da ka ga yarinya tana kwanciyar da ciki aure take so da ka ga yarinya tana yawan gaida saurayi tana yawan gaida mutane aure take so da ka ga yarinya tana yawan salfi aure take so da ka ga yarinya tana yawan status hoton ta status aure take so da ka ji yarinya tana yawan gai da kai aure take so da ka ji yarinya tana yawan zama a ɗaki aure take so da ka ji yarinya tana yawan haɗarai a dakin su a gida ba mai gane kanta aure take so da ka ga yarinya tana wani haka haka aure take so da ka ji yarinya ta ce kaza kaza aure take so da ka ji yarinya tana maka wa tana maka mm, mm, mm, aure take so wala ka aure da su ba magana shekara 18 ba magana ta gaba jami'a duk wannan magana banza ce Yarinya in ta nuna cewa tana bukata aure kan kuma ta aure in ba haka ba wallahi za ku ja kanku musiba da fitina kuna ji kuna gani yarinya za ta lalace jama'a kun fahimta Allah ta'ala ce wa in khiftum Allah ta tsudu fil yatama in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ba za ku yi adalci ba don gane ga auren marainiya ba saboda ta yi ƙarama ba za a yi mata rabin kwana ba to ku tsoron Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce fanki huma ba na kuma nisa'i to ku ƙyale marainiyar yanzu ku ƙyale marainiyar daga cikin rashin adalci da malaman tafsiri suka ce wanda ba za ka yi ma marainiya ba shine duk wanda aka ce yanzu ya kai da zai iya riƙe marainiya to ana ganin shekaru su sun ja kun fahimta ku kula da kyau sabon karatu zan ku hmm. duk mutum abinda malamai suke hararuwa duk wanda aka ce ga marainiya riƙe ta to shekarunsa sun lullun kanati haka ne to auratayya kuma ta shiga tsakani to abinda Allah yake sake ni da in khiftum Allah tuqsidu ba adalci Allah ke magana ba alƙist yake magana ba za ka iya biya mata da buƙatar ta sha'awa ba to karka aure ta ka biya ko su matan canka ka je ka aure ma'ana ce da malamai suke hararwa cikin wannan aya me ma'ana wannan ita yarinya ce yanzu kai kuma wata yanzu zuka manyanta ba za ka iya biya mata da sha'awarta ba to ka nesanta ta daga gidan aurenka jama'a adalci da Allah yake magana yana da yawa a cikin zamantakewar aure to sai Allah ta'ala ce duk wannan ba zai yi ba marayin ya ba samu wannan ba sanki huma ma balaku to ku auri abin da ya muku daɗi daga mata ma ba ba abin da kuke so ba ma baba abin da ya muku daɗi daga mata masna ku auri mata biyu wa sulata ko mata uku wa ruba ko mata hudu fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida in kai mar adalci ne mar girman abin da ne suka wuri mata daya duk wanda ya ganda mata daya ba adali bane duk wanda ya ganda mata daya ba adali saboda malamai suka ce alkhairi na cikin umarnin Allah fankihu ma baba lakum minan nisa'i masna ku auri mata nawa biyu biyu wasu lata ko mata nawa uku waru ba ko ku auri hudu kai idan ma hudun ma sun maka kaɗan to ka roƙi Allah ji a yaƙi can wani garin sai ka samu bayi fanki ma tsaba na kun mai nisa'i masna Allah ta halace ku auri mata biyu saboda me saboda kamala ta mutum tana cikin samar mace ɗaya idan ka ga mutum yana yawan fushi mata faɗa idan ka ga mutum kullum cikin bacin rai matarsa ɗaya in ka ga mutum ya tafiya yana surutu shi kaɗai a hanya matarsa ɗaya in ka ga mutum kullum yana aiki yana cewa, matarsa ɗaya in ka ga mutum kullum ba da lafiya matarsa ɗaya in ka ga mutum kullum yana zagonyewa matarsa ɗaya in eh, haka za ka lalace saboda matarsa daya wannan maganar wannan maganar wannan maganar malamaki ya ce hakan da kaga mutum yana yawan rashin lafiya sa daya haka ne fanki huma da min nisa'i masna duniya ta kai ga matakin yanzu bala'in da ake ciki dole ne ka ji umarnin Allah fanki huma da min nisa'i masna ƙasar algeria ƙasar bahrain kaso 25 na matan garin ba su da aure wannan kuma suya da alaƙa ne matan garin suna iya kaiwa shekara hamsin ba su yi aure ba duk ɗan mata ne budurwai ne kaso 25 su. mutanen ƙasar yaman kaso 30 na matan yaman ba su da aure abin da ya kawo musu wannan shi ne talauci akwai rashin kuɗi a yamma mutanen kuwait da libya da ƙadar kaso 35 na matan garin zawar 'yan mata ne wanda bujirwai ne ba su mata aure ba mutanen misra da morocco maghrib kaso 40 cikin 100 ba su da aure mutanen ƙasar Saudiya da Urdun mata a Saudiya mata kaso 43 cikin 100 bujirwai ne ko aure ba su ba kuma wannan mata suna iya kaiwa shekara 60 duk 'yan mata ne ko 'yan mata za ce masu gome bujirwa ce mata ba su taba aure ba me yasa su saudiya saboda akwai tsadar sadaki abinda za ka yi akalla sadaki naira miliyan talatin da biyar shi ne akalla sadaki miliyan talatin da biyar na naira akalla sadaki ko wani lissafin makamancin haka sannan akwai ƙabilanci da ke damunsu ɗan babbar ƙabila ba zai auri 'yan ƙaramar ƙabila ba sannan akwai munanan mata waɗanda a wajensu munana ne mu kuma wajen shawawa ne irin wannan matan da aka taɓa bani wata yin aura a saudiya na tsaya na ba na ni dai ban da kuɗin shinkafa kaza kullum ban da kuɗin mukayyaf kullum na gaba zan iya auren ta ba su suna da ƙungiyar addini da suke nema mu waɗannan matan ma aure saboda su munana ne suna da ƙarancin kyau shi kuma ba zai aure ta ba ɗan ƙasa yana ganin shi sai ƙarshe ba zai aure ba. sannan akwai daga cikin abin da zai ce za ba su auruwa waɗanda suke irin aular tafiyi ɗayan tsintuwa ana zo aikin haji yaro ya ɓata yarinya ta ɓata sai a kai gidan marayu ka gaba a asalin su ba shi ko balarabe na saba ta kamar na saba to ba san na saba ki ba sai a kai ki yan samu ustaz an ga ka zo ka ji larabci ka tsawabi sai gwani malam ya kira ka ya sheikh masha Allah inda na banat masha Allah mumtazat eh masha Allah sai a zo a ka a dinga nuna maka muhimmancin a nuna maka imani da aurenta aka aka sa ni gaba aka dinga mun bayani ina na na aka ce in je tsawafi na je yin tsawafi nan malam wakala yana dubuki gamna lokacin ya matsa mun malam ka je mai auren nan ya ce mm excellence kai fa da kudin ka ugunka ni ba laban din da dubuke sha kullum kaga garin mu ba kullu ake samu ba kai kullu ana tare da rito gidanka ni fa mabici nake rubuta da shi kai kullu ana cin kaza gidanka ni fa wata rana sai dai a yaƙuri to ina wannan za ta yi ta zo Najeriya in aka ce kuma ta zauna biya ina kudin jirgi a kara maka da ne tsawabi ne tsawabi ni da Allah ya gwada mun dai balarabe ne a gida ba irin irin waɗannan matan da ake ta kawo a ce ka zo ka aure su to ƙasar Jazair Algeria kenan kaso hamsin da ɗaya a cikin matansu duk ba su da aure kuma ga bala'in kyau matan tunisia kaso sittin da biyu ba su da aure matan iraki da Siriya kaso saba'in cikin ɗari ba su da aure matan dubai imarat kaso saba'in da biyar cikin ɗari wala duk ba su da aure ba saba aure ba su matsalata jamatu a ƙasar an haramta ma 'yar ƙasa ta auri bako amma cikin ƙasa suke auren wata ƴar waje to in ya ji bala'in ƙadi aure sai ya auri 'yar waje sai je tsallaka kenan ko wanda suka fi kowa zawarawa a cikin larabawa a ɗan mata a cikin laraba matan libya labanan eh, can labanan garin ɗan shi'an nan kaso 85 cikin ɗaji ba su da aure shi yasa kake ganin karuwanci da mutu'a kullum welcome welcome kullum welcome to ya ilahi idan har maza ba su je kan faɗin Allah ta'ala masna wasu sulasa wa ruba ba ta za a gyara na matsala nan najeriya abinda za ba na sai magana kan matan najeriya saboda ba mu da wani alƙaluma suka ku za mu ce ga arzikin matan najeriya amma ku da kan kun san billahi lazi la ilaha illa ku zaura a najeriya akwai yan mata wanda idanu ke idanu ke kallon ka kana ganin su kamar su miji daɗe wallahi wallahi da kaga ka wuce ci wasu masan kai ka san wallahi wanda sun samu jama'a wallahi sai sun lalata ka sai sun ba daɗe wallahi Allah na'am kashe mazaji to duk mai mata ɗaya baya da lafiya da zai ke shi mutum kusan wannan sai gobe za mu ƙarasa fassara wannan ayar insha Allah domin karatun bai ƙare ba abinda muka bari shi Allah ba mu larasa wanda muka yi kuskure kuma Allah ta Allah ya fi mu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته